وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم فإن أمارتي في السوق متعبد من جهلها بنظير الشيب والحرم نعم fa inna bi bisu'i lalle raina wanda yake umarni na da mummunan aiki musta'awar bi nazir shaybi wal harami na bai wa asuba da mai gargadi na furfura da tsofa min jahaliha saboda jahilcin shi na ولا عدد من الفعل الجميل قراءة سيف ألم قراءتي غير متشم ولا عدد بيتان جن قراءة سيف ما قارن باقو min al-fi'l al eh bai ta da jingaran bako ba wanda bakon nan alamma bi ra'asi wanda ya sauka a kaina shi ne furfura bai yi tanajin garan bako wanda ya sauka a kaina kuma bakon nan gairin motar shi baya jin kunya duk zai zo yana zuwa ne a gaban taron jama'a saboda in har ba maza gara ba ya kunya ta ni menene wannan garan da zan yi tanaji gare shi shi ne na aiki mai kyau na'am لو كنت أعلم أعلم أني له ما هو كره كتمت سرا بدالي منه بالكتم لو كنت أعلم da na kasance na san cewa an nima uwa kiro to lalle ni ba zan kiro ma shi ba ka katamta sirra da na koyi sirri badale bin da ya bayyana gare ni daga wannan bako da na da na koyi wannan sirri da ne da kudin shi na'am wa inna amarti bisu lalle raina mai umurina da mummuna abu mata matta'abat har yanzu mai wasu ba gina ziyar da harin da mai gargadi na furfura da su min jihali a saboda jahilcinta wala a ajar kira fi kuma bai yi tanijin garan bako wanda bakon nan a alamma zira wanda ya sauka a kaina wanda ba ya jin kunya na aiki mai kyau لو كنت أعلم أني ما أوكره da na kasance na san lalle ni ba zan girma wannan bako ba da kamci sirran da na boye sirri badali min hujjatin da ya bayyana garin daga wannan bako da kudici eh, abin da ke shafa wajen a a rana kai kawai a rana furfura kuma a ce dice wani bishiya na ana amfani da بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل فعال لخير دهر الشعار ونهي وعمر في رشال بسار وأصحابه كل ألاه وقاره لهم شرف سبق الأكيل مناره وكل نوال القرز من رجل الله wa kullu fi'alin khairi sha'aru duk wasu ayyuka na alkhairi taken manzo ne sallallahu sallam. wasallam jahara tsawon zamani wa nahyun wa amrun wato da hani da umarni wato tsira shari cikin shirya shi ne bisaru shi ne rigar shi na ciki ba a sahabuhu kullun alamu wa kaga sahabban annabi kowanne daga cikin shi na tsohon shi hmm. shi ya ɗaukaka kashi. lahum sharafun suna da wani irin daraja wanda manaruhu hasumiyar sa ya riga asali hasumiyar sa ya riga asali wato ma'ana sun fi iyayen su daraja suna da wani irin daraja wanda hasumiyar ya riga asali surar sani yayi iyayen su ne asali da wa kulli nawalil qurbi kowane kyauta kowane baiwa na kusanci yuwa ana bashi ne rabbi daga ubangijin shi kullu fi'ali alkhairi duk wani aiki na alkhairi ya haru shine wato takensa ya hara tsawon zamani wato ma'ana rigan waje riga wanda yake bayyanan ne wa nahyun wa amru wato da hani da umarni fi rashadi cikin shari'a shine rigan shi na ciki eh wa fashabuhu kullun alahu wa qaru kaga sa ba annabi kowanne daga cikin shi na uwansa na uwansa ne ya dauka shi lahum sharafu suna da wani irin daraja da baka mana ruhul aziz wanda hasumiyan sa ya asali wa na nawalil qurb duk wani baiwa na kusanci ana bashi min rabbi daga ubangijinsa na شأنه إيطاء من أدناه من نعمائه أما من لا في البلدان من أطياله دابه إلاك من وكان في أعدائه شعره إثبات من والاه من آلائه وافتدى شانه بالأغلال والأصفاد فاد شأنه شأن منذ صلى الله عليه وسلم إصباء من أغناه shine bayar da kyauta ga wanda ya kusance shi bayarwa min nu'ama nu'ama'i bayarwa daga cikin ni'imominsa ga man adnahu wanda ya kusance shi amma mal'ala'a ya game da ni'imomi a cikin garuruwa daga ainihin sarakunansa ‘yan makwayansa ya game da ni'imomi a cikin garuruwa daga ‘yan makwayansa wato mana ya yada ainihin sahabban da su wakilce shi a garuruwa da dama ya game ni'imomi da su da akuhu ihlaku man qad kana fi adai dabi'ansa shine halakar da wanda ya kasance daga cikin makiyansa sha'anuhu isfadu man walahu sha'aninsa shi ne bayar da kyauta min ala'ihi daga cikin ni'imominsa ga wanda ya jibince shi wakta da shani fa sai makiyin shi yawa gari ya dauru fil aglali wato cikin kukumai wal asfar da sarkuna sha'anuhu iba'u man adina min sha'aninsa shi ne bayar da kyauta min nu'ama'ihi daga cikin ni'imominsa ga man adinahu wanda ya kusance shi amma mal ala'a ya ga mai ni'imomi a cikin garuruwa daga yan makwayan shi da abubu wato ɗabi'unsa ila kuma ƙarƙa na fi adai hallakar da wanda ya kasance daga cikin makiyansa sha'anuhu sha'aninsa isfadu min ala'ihi wato bayar da kyauta daga cikin ni'imomin har ila yau da wanda ya tunce shi wafsada shani gifat wato sai makiyin shi yawa gari ya ɗauru fil ablali wato a cikin kukumai wal بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قصدت فيهم القنا فقفوا في الطعن منها ما شأنها الإباه أذن الدين المتنع فتوى في التعالي فتوى في التعالي منها ما شانها الإيطاء واتو نعم. أذن الدين المتنع واتو بورا ما شيادن فريس سوكا فريس في التعالي كانت آفيا لنا نسوكا من هاناتا ما شانها الإيطاء تكرار تكرار كلمة بأي أنا قال لي وانت تكرار إذا فتاة maimaitawa maimaita sukan bai aibanta ta ba na'am wa asarat bi ardi makkata naqad zalla eh, ko zunna anna al-guduwa minha isha'u na'am wa asara naqad sun motsar da ainihin kura bi ardi makka sun motsar da kura a kasar makka zunna wanda aka yi zaton cewa an guduwa minha cewa safiya daga gare ta isha'u marajari ya kai tsammani safiya da gare ta maraice ne misali saboda gari ya ke gaba ɗaya ya duhu saboda yanki an gane ku wato sun motsar da ƙura su musulmi su sahabbai sun motsar da ƙura a ƙasar makka wanda ko wa asarar fi arzi makarta na ka'an sun motsar a ƙasar makka suka motsar da ƙura zunna wanda aka yi zaton annar wa min ha lallai safiya da gare ta shisha'u marjani hmm. na'am وأهجمت عنده الهجون وأفدى عند إبائه القليلة خداء أهجمت الهجون عنده عنده دوت الهجون يا دان داكتا يا دان يا دان كامي daga fitar da ƙura dama dutsen yana dan fitar da ƙura to lokacin da aka yi wannan yakin ƙuran na yaki sai sanya dutsen hajjun wani dutse ne a can madina sai ya dakatar da ƙuran shi wa aka da da shi ma dutsen ku da shi ma sai ya shi. inda bayi ilkali wajen bayar da kura ɗan kaɗan dutsen a shi ma sai ya shi wajen bayar da kadan daga cikin kuran shi ƙasa da fihi mulkana mashi ya tumfare su wato nan mashi mashi annabi ya tumfare su kuma ƙasa da ɗin zai ɗauki mashi ya yi kasida a su mashi ya rubuta kasida a su a ga zai zama kamar tauriya faka wafi ɗan kaga kafiya na suka a kafiya a ga wasu wannan kafiya da kawo sai zama kasa da hikimul kana goran bashi yi kasida cikin su ko kuma kasa da hikimul kana wato goron bashi ya jimfare su faka wafi ɗan wato kaga kafiya na suka min ta ma sha na hali dawo takrar din baitin maimaita shi shi da iza wani aibi ne a cikin waka wanda ake takrar to bai aibanta ainihin wannan baiti ba wa asarat ba'an wato sai suka motsar da kura da ardi makkata a kasar makka zunna annal wa minha sai aka yi zaton cewa lallai sammako daga cikin da shafi. wato maraice ne ahjamat inda wal hajun dutsen hajun ya dakatar ya dakatar a wajen wajen fitar da kura wa aka da kuda sanan kuda shi ma ya dakushe inda ya tsaye gil qalil wajen ba da dan kura kadan da yake Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من لم يعزه الدهر لم ينفعه mararan bilwani yawman au gada mallam ya izu dahar duk wanda zamani bai mishi wa'azi ba marahan bilwa izu abinda bai wa'azi ya da shi wata rana au gada ko ya samu da shi wata rana lam yanfa ba zai amfani shi ba abinda wa'azi ya maraita da shi wata rana ko yansa samu da shi wata rana ba zai amfani shi ba idan zamani bai mishi wa'azi ba duk mutumin da zamani bai mai wa'azi ba malami bai sai ma wa'azi ba a gani da su kana yaro kana shirme misali to har ka zo ka girma kaga har yanzu baka baka yi wayo ba to duk wa'azin da malami zai sai ne hmm? akwai abubuwan da za a kake iyawa yanzu ka iyawa akwai abubuwan da kake da iko da shi da kafin zamani ya ma wa'azi yanzu da zamani ya ma wa'azi akwai abubuwan da da yawa ka yanzu ka gaza ba ka iyawa ya ma na ce mutum ya yi hankali ya gane ba lokaci ya canza wani gaba ɗaya ko da zamani ya canza shi yana nan kan halin da yake ciki an gani kana zaune za ka zaune da furfura ya fito ma ka ka da furfura akwai wanda yake cikin wallahi shi da furfura ya zo shi da ya zai Ko da damuwa yana son jin daɗi yana so kullum ya zama saurayi kawai sai ya zo furfura tare da shi sai hankali shi ya tashi ya ce a hankali a hankali ya zo ya saba da ganin wannan burbura sai ka kawai rayuwa ta canza shi kenan shi ya zuba yanzu an gari raga mutum na akwai abin da kana zaune za ga ba yadda ka iya da shi ya riga ya zo maka kuma ka kai wannan mataki ba da maka jira mutum ba zai koma jariri ba ba zai koma karamin yaro ba duk wannan ya kamata mutum ya maka wa'azi da shi zai ga mutum ya ci gaba da shirme kuma gashi ya girma misali shi ne abin da yake magana na mallam tufidu ibran ayyam kana ama aula min al-huda mallam tufidu ayyamu ibran duk wanda kwanakin shi ba su amfanar da shi wa'azi ba kwanakin shi ba su amfanar da shi wa'azi ba kana ama aula bi sai makanta ya wato ma'ana jahilci shi ya fi dacewa da shi minan guda daga bata daga shari'a ko kuma bata shi ya fi dacewa da shi fiye da shari'a shine makantar man qasa ma lam yarahu bima yara arahu ma yadlu ilayhi ma na'a duk wanda ya kiyasan abin da baya gani da abin da yake gani arahu to ma yadlu ilayhi abin da ke kusa gare arahu sai ya nuna mai ma yadlu amma ma abin da yake nesa abin da ke kusa da shi sai ya nuna wa mutum abin da yake nesa inda mutum na kiyasan abin da yake gani da abin da baya gani wallam yazhu dahar duk wanda zamani bai mishi wa'azi ba ma raha da yin wani da yawon abinda mai wa'azi ya maraita da shi wata rana ko ya yi sammako da shi wata rana ba zai amfani shi ba mallam tufidhu ayyamu wa ibaran duk wanda kwanakin shi ba su amfana da shi wa'azi ba kane la'ama auladi min al-huda zai zama to shari'a shi yafi dace an fata shi yafi dacewa da shi biye da shari'a man qata ma lam yarahu bima yara duk wanda ya kiyasa abinda baya gani da abinda yake gani na'am ma yi dunu ilai abin ke kusa da shi zai nuna mai mana a abin da yake nesa mm بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم زخارف دار هل الحلو الهامل إلى ربه عنها تقواه آهي فما إن عدا منه اللسان تجاوز زواج وجه وجه عن غسلها وهو ناجز وظهر فيها الناس وهو منامز نعم. زخارفها زخارف دار da kari jari wato kwalliya na wannan gida na duniya da abu halhul kulu wato ɗanɗanan shi mai zaki hamizu wato tsami gare shi ɗanɗanan shi mai daɗe zaki to tsami tsami ne ga asali kuma annabi arizun ila mai komawa ne zuwa ga ubangijin shi bai taɓuwa da tsoron Allah shi mai komawa ne zuwa ga ubangijin shi da tsoron Allah shi ana hada gabarin duniya na'am fama in ada hulli tajawuzun ƙetare iyaka guluwi fama in ada lisana min bai kaba ƙetare harshen annabi ba ce ya wuce harshen annabi ya wuce wato ƙetare iyaka an gane wuce gona da iri fama in ada lisana bai taɓa wucewa ta harshen annabi ba waje hagu husina wato ya yankwane fuskansa daga cawar duniya shi annabi ya yankwane fuska ya nuna baya so daga kyawun duniya alhali yana zabura kuma ya sanya mutane su guji duniya lokacin kafin ma ya balaga kwalliya na gidan duniya ɗanɗanar shi mai zaƙi hamizu wato mai tsami ne shi arizu mai komawa ne ina rabbi zuwa ga ubangijinsa bi taqwa da ƙoran Allah shi daga barin duniya tajawuzun ƙetare iyaka ma in adamin lisan bai taɓa wuce sa ba zawa waje wa an husniha ya yankwane fuskar shi daga kyawun duniya alhali yana zabura kuma ya sanya wa mutane gudun duniya lokacin ya kusan balaga masu kafin balaga ya dumfari balaga shine munahiz هو الفلوس القلوب ناس الإسلام نعم ابن عباس حديث مسلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى من تلا أهواءه وتقدم أتي مطايا الذنب لما امتدى مطاع ألا فعل ما يهواه أصيت وليدا ثم كهلا وأشمطاه na'am bayani da shi'iri ba'du hal anta sa'ihu asab man tala ahwa abu man tala ahwa duk wanda ya bi son ran shi wata khammada kuma ya girman kai takhammud girman kai duk wanda ya bi son ran shi wata khammada kuma ya girman kai afa yayi barna atiyan masayil zambi wato atiyan wato yana mai wuce gona da iri yana mai ketare matsayin zam wato abin hawa na zunubi lamman taɗa lokacin da ya hau maɗa sai ya yi sauri lokacin da ya hau sai ya yi gaggawa akan abin hawa ɗin ala fili ma ya ku wato ya yi gaggawa wato kuma agmata a anku agmata sai ya dawwama ala fili ma ya hawa ku fitar akan aikata abin da yake so a cikin zamani agmata wato ya dawwama akan aikata ma ya hawa abin da yake so fi da cikin zamani a saita walidan ka saba kana tare sun maka halin sannan lokacin da ka zama dan cijo ka saba wa ba. da kuma kai furfura ka zo ka saba ya shi'iri bayanai ta shi'iri ya kai can ilimi na Ba a bayan haka hal an da kanu shin kana sauraron wannan wa'azi kana jin wannan wa'azi da muke gaya ma bayu bayu ne na ku Eh, shekara kana mai da'a hmm. ya ce mantala a hawa duk wanda ya fi san ransa wata ramada kuma ya girman kai ya yi barna wala ta a kawfil arzikin Musulmi. a kiyan matsayin zambi wato yana mai ƙetare abin hawa na zunubi lamman fada lokacin da ya hau matsatsin sauri kuma a agmaza ya lazimta ala fi'li ma ya hawa a kan aikata abinda yake so bai da harshen zamani a asita walidan ka saba kana yaro sannan kana da cijo ba a shi mafa wato daga shekara 30 da wani abu da ake da 35 zuwa sama zuwa wajen 40 da wani abu shine mutum yake kahalan a shi mata kuma lokacin da mutum ya fara furfura ya tsufa ya lete shi'ari ya kai can waka ya kai can ilimi na bayan haka hal an ta tsari shin kana jin wannan wa'azi da ake gaya maka yau dai wa'azi ya ke ta mana أرى المرأة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرى المرأة ذل الزواج يصبح مح مهربا كهراج بكر في الديار مريض أرى المرأة كنا مثل ذل أزواج ذل أزواج ma'abucin raƙuma daga uku zuwa an ce daga biyar kai zuwa sama wato ina ganin mutum ma'abucin raƙuma yanzu wani iya wayan gari da yana cakka kuwa ga shi mai dukiya raƙumi in kana da raƙumi biyar su kaɗe kuɗi to daga biyar zuwa sama eh yana da garki kenan ina ganin mutum ma'abucin garki raƙuma yana wayan gari mai cakka mutuwa. ga shi da kuɗi amma zai mutu ka an shirabi bakirin. kamar irin cakkarin nan na raƙumi mariri mara lafiya sai da yara yana shi yana zaga rabu mara lafiya yana cancani haka ga mutum mai kuɗi wanda ana tunanin tun da yana da kuɗi ba zai mutu ba zai ga kuma gashi yana cancanin mutuwa ka annal fata lam yazna fi nasi sa'atan idan talaba lahayani inda jaribi kai ka ce saurayi bai taba wadatuwa cikin mutane wani lokaci dan kuma mutuwa ya ka ce bai taba samun kuɗi ba <clears throat> idan talaba lahayani idan haɓobi nan lahayan da nan haɓar saba da ƙasa wajen gashin baki da wajen gemu shi ne lahayan shi ne idan haɓobi suka saba inda jari yayin mutuwa a gane ku idan haɓobi suka saba yayin mutuwa wa kala aizan غشيت زيار الحي بالبكرات فعاومة فبرقة Mm-hmm. yara eh, ga shi tu yaran hai yace na dumfari gidajen nan na ƙabila, hai a nan wajen ƙabila. bakarat a wurin da ake kira bakarat sunan waje ne ba fa arimatin sannan wurin da ake kira arimatin tun na jin faruwa yannan waje sannan sai wanda ake kira burqatil iyaraci, tun na jin faruwa yannan waje fahiliyatin fana'amini fanafiyin faman izin ila akilin sanar na dukkanu wanda kira gaunin sanar wanda kira hilbitin fanafiyin sanar wanda kira nafiyin faman izin duk suna wurare ya dukkanu yana wurare ila akilin sanar wanda kira akilin faljun sanar wanda kira cuk dil duwatsu wajen yana da alamu na duwatsu ya dukkanu yana wuraren zalimtu rida'i fa ra'ati qaidan aquddu al-hasa ma kan dabi'a barati na'am yace zalimtu rida'i wato na na ilwantu da ainihin mayafina ko qara'a a saman kaina qa'idan wato ina zaune na inuwa da da mayafina na lulluba da shi aquddu al-hasa aquddu wato ina ta lissafa tsakuwa matan qadi'a barati hawaye na baya karewa ina tukuka to duk wa'annan wuraren mutanen sun mutu an gane yi. hawaye na zai kare wannan ba mawaki ne ta jahiliya amma yana makan shi wa'azi da mutuwa an gane cewa ga nan mutane da yawa sun zo sun tafi ga wuri ga wuri kaza ga wuri kaza wanda a muke zuwa yanzu duk ya zama to fako ya zama kaza ya zama kaza ba kowa a wajen misali aran mar'a zal azwaj ina ganin mutum ma'abocin garken raƙumma yasbihu muharaba yana wayan gari yana cakarin mutuwa yana wayan gari nan ya kai gargara ne ma'ana ya kai gargara ka ihradi bakirin nari kamar irin kaiwa gargara rakumi wanda yake mara lafiya fi yara a cikin gidaje ga annal fata lam yagna fi sa'atan kai ka ce saurayi bai taba zama zama a cikin mutane lokaci ɗaya ba ka Allah ya ga dauriya na'am zakta lafal hayali idan haɓobi suka saba indal jaridi a wajen cacarin mutuwa na'am gashitu diyaril hayyi bil bakarat na fari gidajen nan na kabilu kabilu daban-daban a wurin da kira bakarat fa rimaki sannan wurin da kira arima wa burqati iyarati sannan sai wurin da kira burqatil iyarati fa gauli sannan wurin da kira gauli fa hilliti sannan sai hillitin fa nafiyin sannan sai nafiyin fa man'ijin sannan man'ijin ila aqilin zuwa aqilin fal jubbi sannan sai jubbi bil amarati duk ma'abuta alamu zaliltu ridai ko ra'si wato na na na inwantar da mayafi na saman kaina da'ida ina mai ina zaune uddu la hasa ina ta lissafa tsakuwa matan qadil a hawaye na baya karewa kullum cikin hawaye nake ta masha Allah na sai sai balaga بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نرجع اذا الى الامثله الثلاثه الاخيره ذاب كما لله زوا ga misale uku na karshe wa yakfi an nuwaddih laka misalan minha yana isa mu bayyana maka da wani misali daga cikin ta isa alayhi ma ba'da dan mu yi kiyasa abin da ke bayan sa ta fi sana'a wa huwa qaulul hajjaj fi at-tahdid shine maganar hajjaj bin yusuf a wajen tsoratarwa barazana tsoratarwa inni la ara ru'usan qad aina lalle naga kawun sun nuna الذي يفهم منه أي يفهم منه أن يشبه الرؤوس بالثمرات kaga yace naga kawuka sun nuna abin da ake fahimta daga wannan cewa kawuka sun nuna shine a kamanta kawuka da bikinan Ya yayin itace ya kamanta ya kawuka da 'ya'yan itace tun da ce sun nuna bai ke nuna 'ya'yan itace ba sun kalam inni la ara ru'usan kasamarati asalin magana lallai na ga kawuka kamar 'ya'yan itace sun nuna na ga kawuka kamar 'ya'yan itace sun nuna mahudifal mushabba bi sai aka shafe kan kasamarat din aka shafe kamar 'ya'yan itace din fasara inni la ara ru'usan aina ayna'at sai ya zama to lalle na ga kawo kasun luna ala takhayyul la'annan ar-ru'usa qad tamassal fi surati simar kamar an yi takhyal takhayyul me khiyal a surata abinda ba lalle bane ya zama haka imagination an gane ko wato ayi takhayyul na me a cewa lalle akan ayi takhayyul cewa lalle kawo ka sun misaltu cikin suran ya hita shi kawukan mutane sun zama to sun yi kama da 'ya'yan itace yadda ake sa ainihin abin nan a fulle 'ya'yan itace to shi ma ko a tsunko shi to shi ma haka zai fulle kawukan mutane ورمز للمشبه به المحذوف بشيء من لوازمه sai aka yi ishara zuwa ga mushabbahu bihi wanda aka shafi ba an shafi mushabbahu bihi ba a raru husan maza to sai aka cire samarat din to da aka cire samarat din sai aka dan yi ishara dan a gane fa an cire wani abu da aka cire kada ya zama an bar wajen haka nan kada a gane to za a sa wani alama cewa lalle ka san akwai abin da aka cire a wajen wa huwa aina ad to kaga aina ad nan sai nuna mana an cire ne samarat illi la ara ru'usan dar aina ad kaga aina ad nan mun san kai bai duna to mun san kenan an cire wani abu ne a wajen shine ainihin ainihin itace suke duna to illi la ara ru'usan ka samarat ni ina ganin ƴaƴan itace kaman ina ganin kai kawo kan mutane kamar 'ya'yan itace to sai aka cire 'ya'yan itace za ka ce kar aina at ka samara kar aina at za ka cire samara din to wannan aina at ya nuna mana an cire wani abu a wajen shine 'ya'yan itace ma kana al-mushabbah mushabbahu bihi fi hadhihi al-isti'ara mutajaban lokacin da ya kasance mushabbahu bihi a cikin wannan isti'ara din an boye shi ko babu shi yanzu an cire shi sumiyat isti'ara makaniya za ka kira shi isti'ara wanda yake abin boyewa wato abin suturtawa saboda an cire mushabbahu bi an boye shi wa misal zalika yuqalu fi ibtadain al-khutubah misalin wannan ake faɗa ga ibtadaina mun hau manya manya al'amura me ake hawa ibtada da mun ga madaya gamera lamma lamma tada mada me ake hawa dabba ko kamar ko ko doki ko waye to ga nan ibtadaina mun hau ba manyan al'amura al-mushabba bi maza bil bil fars ko marku a gane kaga an kamata da abin hawa su zaka cire abin hawan sai aka bar wani alama wanda zamu gane lalle abin hawa kilibi shi ne imta tsaina wa fi kalimati al-majdi fi bayt al-akhir haka nan al-majdu ufiya ufita daraja an bashi lafiya lokacin da aka baka lafiya wa ake ba lafiya mutum al-majdu kal insan ufiya sai aka cire insan din wa rumiza ilayhi bi shay'in min lawazimihi wa huwa ufiya ufiya din ya nuna lalle an cire wani abu shine al-majid al-insan al-qa'ida na'am al-isti'aratu min al-majaz al-lughawi shi isti'ara yana daga cikin majazi na lugha wa hiya tashbihun huzifa ahad tarafai shi tashbihi ne wanda an shafe ɗaya daga cikin bangarorin shi guda biyu shine mushabbahu aka cire ko fa alaqatuhu al-mushabaha alaƙan shi shi ne mushabaha da'iman shi isti'ara alaƙan shi kawai shine ne mushabaha tsakanin tsakanin su abubuwan da aka cire din wahiyya kisman akwai isti'ara ta sirriya wahiyya ma sariha fi hadi lafz al mushabbaha bi shine wanda aka bayyana a ciki da lafazin mushabbaha bi aka cire da kenan eh an bayyana da lafazin mushabbaha bi an an an an cire mushabbaha kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min az-zulumati ila an-nur littafi ne muka saukar da shi gare ka don ka fitar da mutane daga dubbai zuwa haske shi dama annabi ya zo fitar da mu daga duhu na hakika zuwa ga haske na hakika duhu ne na majato ya fitar da mutane daga kafirci wanda yake an kamanta shi da duhu zuwa ga musulunci wanda an kamanta shi da haske litukhrij an-nas min al-kufr al-mushabbahu bil zulumat وإلى الإفلاق وإلى البداية المشبه بالنور النور فزيادة تشري لتخرج الناس من الظلم من من من الكفر ذاك تشرى الكفر منه وأن الكفر تشري مشبه ذي مشبه بيسير ذي مغير مشبه هو تشري كده استعارة تدريجية مكانية شو هو استعارة وليك مكانية أبو وهي ما هو فيها المشبه به shine wanda aka shafe mushabbahu bi wa rumita lahu bi shay'in min lawazimi sai aka yi mai wani ishara da wani abu daga cikin lawazim din shi kamar inni la araru husan kar aina hajj ni na ga kawo ka sun nuna wannan aina a ba abin a wajen larabci wannan aina a ba abin da yake aina a sai astimar ya ita ce kawai suke nuna irin wannan nuna din zo da karatun da an sa aina a kenan an shafe wani abu ne na ga kawo ka kamar ya itace sun nuna kawuka kamar ƴaƴan itace sun nuna ya aka shafe ƴaƴan itace ne wanda shi ne mai mushabbau ne sai aka bar mushabbau to sai aka yi ilamu wancan abin da aka shafe ba bashi shi haka nan ba sai da aka sanya wani alaman za mu gane lalle an shafe shi shi ne wannan inni la'arar rukusan ta aina aina nan nuna ɗin nan shi nuna an shafe ƴaƴan itace hmm. almajidu kofiya daraja an ba shi lafiya wa ake ba lafiya ɗan adam to sai nuna an cire ɗan adam ɗin almajidu insan kofiya daraja kamar mutum ne wanda aka ba shi lafiya sai aka cire insan ɗin sai aka yi ishara gare shi da wani abu daga cikin lawazim wanda ɗan adam bai rabuwa da shi ne lafiya eh, ala sabilil isti'ara al makaniya wal isbatul afiya lil majd wanda la yumkin

别让他这么出去，别让他在外面。